tanci mu kadai tashi da bauta shi kadai kada mu hada shi da abokin tarayya wanda ya cancanci mu kadai tashi a cikin sunayensa mu kadai tashi a cikin siffofinsa mu kadai tashi a cikin ayyukansa muna ƙara jinjina godiyanmu mara farko da ƙarshe da iyaka bisa Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana ni'imomi wanda suke a fili da wanda suke a ɓoye muna ƙara jinjina masa ya dawwaman mana da waɗannan ni'imomi kuma ya ƙaro mana su daga cikin manyan ni'imomi da Allah ya mana da ya yi mu mutane daga cikin ni'imomin da Allah ya mana da ya yi mu a cikin al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ci nemomi da Allah ya mana da ya ba mu lafiya daga ci nemomi da Allah ya mana da ya ba mu kasancewa a kan tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'imomin Allah ba su da farko ba su da ƙarshe ba su da iyaka idan mutum yayi wa Allah godiya akan ni'imomin da ya masa to ya buɗe wa kansa ƙarin waɗannan ni'imomi da kuma dawwamas Allah ka ƙare mana ni'imominka kuma ka dawo mana mana da waɗanda kai mana addinin musulunci yana ɗaukan lafiya da zaman lafiya manyan tushe a cikin rayuwar al'umma idan ba lafiya ba zaman lafiya to kowa yana cikin tashin hankali shi sa addini ya kalli wasu mahimman abubuwa guda biyar waɗanda ya ba su tsaro ya ba su kulawa ya ba su kariya domin al'umma ta zauna lafiya waɗannan abubuwa guda biyar na farko shine addini addinin musulunci ya mahimmanta addini ya ƙarfafa addini ya yi kira da a riƙe addini a ba addini a imani da addini a ƙudire addini a aikata addini a faɗa addini a rayu da addini rayuwa ta cikin gida rayuwa ta ɗaiɗaiku rayuwa ta kasuwa rayuwa ta mulki rayuwa ta makarantu ko ina mutum ya shiga da addininsa kuma ya alfahari da addininsa kuma ya farin ciki da addininsa kuma ya aiki da addininsa kuma ya ɗabbaƙa addininsa kuma ya jingina kansa ga addininsa don babu wata ni'ima mafi girma da Allah ya maka irin ni'imar kasancewa ka musulmi haka muna godewa Allah da ya mu musulmi wannan addini hanyoyin kiyaye shi sun kai guda biyar hanya ta farko shine mu san addini bayan da za ka yi da irin san da kake wa addini da imanin da kai da shi da yadda da kai da shi da amincewar da kai da shi in baka karanta shi baka ka koyansa ba ka saninsa to ta ƙaƙa za ka yi aiki da abin da baka sani ba ta ƙaƙa za ka yi aiki da abin da baka gane ba ta ƙaƙa za ka yi aiki da abin da baka koya ba ta ƙaƙa za ka yi aiki da abin da baka iya ba so da haka abu na farko da ya kamata mu wa kanmu faɗa gaba ɗayanmu maza da mata yara da manya shine mu tashi mu yi karatu mu tashi mu nemi ilimi hanyoyin neman ilimi Allah ya ƙara faɗaɗa su ya ƙara yawaita su da ka wajibi ne kowa ya kallafa wa kansa ya tilasta wa kansa ya ɗora kansa akan wajabcin karatu da neman ilimi domin rayuwa ba za ta yi ba sai da ilimi abu na biyu shine aiki da wannan ilimin idan mutum ya koyi ilimi ya iya ilimi ya san wannan halal ne ya san wannan haram ne ya san wannan wajibi ne ya san wannan mustahabbi ne ya san wannan haramun ne ya san wannan makaruhi ne ya san wannan mubahi ne to wajibi ne ya aiki da abin akan haka kada ya karanta wannan abin haramun ne kuma a ganshi yana aikatawa ko ya karanta wannan abin wajibi ne kuma a gaba ya aikatawa ko ya karanta wannan abin an so a yi in an yi za a samu lada kuma a ga yana sakaci da shi ko ya karanta wannan abun ba a so a yi shi ba kuma ba a son a yi shi amma an yi shi ba ya alhaki ba amma dai ba a kyauta ba to bai kamata a same shi yana aikata wannan ba wannan shine daraja ta biyu ta wato kiyaye addini shine aiki da shi abu na uku shine koyar da wani idan ka sani ka aikata to wajibi ne ɗan abin da ka sani din nan fa wani bai sani ba ko jimla ɗaya ka sani ko hadisi ɗaya ka sani ko aya ɗaya ka sani ko mas'ala ɗaya ka sani in ka samu wanda bai sani ba kai ma koya masa domin addinin musulunci ba zai mutu ba ba zai gaza ba ba zai kasa ba matukar akwai abu biyu a cikinsa akwai masu koyo akwai masu koyarwa Allah ya wajabta wa wasu su koya kuma ya wajabta wa wasu su koyo Ya yace fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota bato. ma'ana ma'abota ilimi idan ba ku sani ba a wannan aya Allah ta'ala ya kasa mutane kashi biyu kashi na farko wanda suka sani kashi na biyu wanda ba su sani ba sai Allah ya wajabta wa kowa itashi ya aiki kai da baka sani ba Allah ya wajabta maka wani aiki kai da ka sani Allah ya wajabta maka wani aiki wani aiki Allah ya wa wanda bai sani ba shine yi tambaya wani aiki Allah i wanda ya sani shine ya amsa tambaya wani aiki Allah i wanda bai sani ba ya koya wani aiki Allah iwajabta wanda ya sani ya koyar to in dai ana koyo ana koyarwa to ilimi ba zai mutu ba amma ranar da aka samu ga masu koyo sun haɗu amma babu mai koyar da su ko kuma ga mai koyarwa ya haɗu amma babu masu koyo to dole ilimi zai mutu shi yasa aka wajabta wanda isani lalle isanar wanda bai sani ba kuma lalle isani da wannan ne ilimi zai rayu ai ta samun masu sani suna karuwa ko da masu sani suna karewa to ilimi ba zai kare ba domin ana koyo ana koyarwa idan aka samu abu na uku an koya an koyar an kuma yi aiki da abin da aka koya aka koyar din sannan an saka Allah a ciki an yi abu da ikhlasi an kuma yi abu kan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne tushen kafuwar addini daga nan sai ya haɗa shi a cikin ƙauyuka ta hanyar buɗe makarantu da buɗe masallatai da buɗe cibiyoyin yaɗa addinin musulunci in an tarar da musulmi wanda bai sani ba sai a koya masa in an tarar da wanda bai shigo musulunci ba sai a tallata masa musulunci a kuma koya masa musuluncin da ya shigo in ana waɗannan abubuwan ana ilimi ana aiki ana yaɗawa ana wa'azi ana da'awa ana karantarwa to addinin musulunci zai ci gaba da rayuwa domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka kwashe annabawa babu wani mutum da ya kai darajar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma me sahabbai suka shahara da shi me suka yi fice da shi me suka yi daraja da shi da me aka san su an san sahabbai ne da abu hudu kacal za ka kira su kacal a adadi amma kuma rayuwarka gaba ɗaya za ka ƙare ta ne kana neman su na farko imani sahabbai sun yi imani sun kafa a cikin imani sun dasu a cikin imani sun nutse a cikin imani har sun kai matsayin da Allah yake kiransu ula'ika humul mu'minuna haqqa sun kai matsayin da Allah yake ce musu ya ayyuhal lazina amanu ya ku masu imani Allah yake kiransu da imani a cikin alqur'ani wannan imanin da suka yi suka yarda suka amince suka kudire suka faɗa suka aikata suka yada shine babban darajar da Allah ya musu daraja ta biyu shine karatu sahabbai masu karatu ne masu neman ilimi ne rayuwarsu gaba ɗaya ta ƙare ne wajen koyon ilimi da koyar da ilimi saboda sun samu wanda ya fi kowa iya koyarwa shine manzon Allah wanda ya fi kowa iya koyo su ne sahabban manzan Allah makarantar da ta fi kowace daraja makarantar gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamanin da ya fi kowane zamani daraja zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamin da ya fi kowane malami daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaliban da suka fi kowane ɗalibai daraja sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama darasin da ya fi kowane darasi daraja shine Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana karatu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama to karatun kullun ake yi idan manzon Allah ya shiru karatu ne idan ya yi magana karatu ne in kai kai wani abu a gabansa ya yi shiru to sunansa karatu da sahabbai sun yi karatu da kunne sun yi karatu da ido su ce sami'ina wa ra'ayina mun ga manzon Allah yayi kaza mun ji manzon Allah ya ce kaza an yi kaza a gaban manzon Allah bai ce komai ba sai aka samu as-sunna al-qawliya as-sunna al-fi'liya as-sunna at-taqririyya manzon Allah yayi karatu ne manzon Allah ya ce ayi karatu ne an yi a gaban manzon Allah bai kore ba karatu ne shigan manzon Allah karatu ne fitowar manzon Allah karatu ne shirin manzon Allah karatu ne maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karatu ne murmushin manzon Allah komai na manzo Allah ya suka haddace shi a matsayin shine karatu wani sahabi yace komai na ga manzon Allah yayi sai na rubuta suka ce min ka tantance ba komai zaka rubuta ba naje na tambaye shi yace uktub fa wallazi nafsu muhammadin biyadi ma khuruju fihi illa alhaq komai ka ji na faɗa ka rubuta na rantse maka da Allah da rayuwata take hannunsa babu abin da ya fi fita daga bakina sai ainihin wato a gaskiya ka da wannan suka yi daraja ta biyu na uku aiki su wuni suna kasuwanci suna neman ilimi suna jihadin yada addinin Allah kuma su kwana suna sallah suna roƙon Allah ya karɓa. da daddare aiki suke yi da rana aiki suke yi ka ma'aikata ne kowa ya ji sai ya tafi aiki da an ce musu ku yi kaza sai su tashi su da an ce ku bar kaza sai su bari da ka sai Allah ya ba su daraja daga ta ba kowa irin ta ba in ba annabawan Allah abu na hudu ya da addinin musulunci da kira zuwa gare shi mafi yawan kaburburan su ba sa inda aka haife su sun tafi wa'azi sun tafi karantarwa sun tafi fadakarwa sun faɗi nusantarwa yace li yuballigi shahidu minkum al-ga'iba ku tashi ku yada addinin nan ko ina a san shi da aka da imani da ilimi da aiki da da'awa da wannan ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi fice da haka sai Allah ya ba su lafiya ya ba su zaman lafiya ya ba su arziki ya ba su nutsuwa ya ba su ci gaba ya hada kansu suka zama a dunkule a mulmule a cure a lailaye suka zama al'umma ɗaya maɗaurin ki ɗaya wannan addinin da mun watsar da shi da mun sake shi ba ma koyo ba ma koyarwa ba ma aiki da shi aka ma yanzu ne duk musulmi ya san darajar alkur'ani duk musulmi ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da an taba qur'ani sai mu taru mu mutu da an taba manzon Allah sai mu taru mu mutu to amma in an ce aiki da qur'ani sai kowa ya so sakiya an ce abi manzon Allah sai kowa ya so sakiya amma fa ka taba manzon Allah za mu iya karewa in ka taba qur'ani za mu iya karewa amma ko ba ma aiki da qur'ani ba ma aiki da koyawar manzon Allah amma fa muna ganin darajar manzon Allah muna son manzo Allah muna kaunan manzo Allah za mu iya mutuwa saboda manzo Allah amma an ce ya ce a yi da kowa so saƙiya ya ce a bari sai kowa so saƙiya abu sunnarsa sai kowa so saƙiya amma fa ana son sa haka ga ƙur'ani mun rike shi kankan amma da an ce a zo a shari'a da alƙur'ani a koma tsarin ƙur'ani a watsar da tsarin turawa abu na Allah sai kowa abin da wahala to shi yasa ba za mu ga daidai ba kisa dole tsaro ya lalace siyasa ta lalace tattalin arziki ya lalace zamantakewa ta lalace tarbiya ta lalace komai ya lalace so da qur'ani ne kadai zo da hanyar da za a warware waɗannan matsalolin in ba ƙur'ani ba duk wannan abin da muke ta yi ba zai ware matsala ba sai dai ko a samu sauki wani lokuta wani lokacin kuma abin ya ƙara rikicewa za ga harkar tsaro kullum zubar da jini ake kullun zubar da jini ake kullun gwamnati take kashe kuɗi take amma kullun har yanzu harkar tsaro take tattalin arzikin nan kullum ƙwararru ake kawa kullun bashi ake ciyowa kullun kaza ake yi amma talaucin nan kullun ƙaruwa yake yi ka duba duk basussukan nan da ake cewa amma talauci ƙaruwa yake yi duk kuɗin da ake kashewa kan harkar tsaro amma kullun tsaron ƙara lalacewa yake dai da ake kaɗa kuɗi akan harkar shugabancin nan harkar shugabancin ƙara lalacewa take harkar shari'a ƙara lalacewa take harkar kotuna ƙara lalacewa take harkar tsaro harkar tarbiyya ƙara lalacewa take yi amma kullum wa'azi ake kullum faɗakarwa ake kullum jan hankali ake kullum nusantarwa ake yi saboda ba hanyar da Allah ya shimfiɗa a gyara ita aka bi ba mu kuma da muka yi imani da Allah muka yi imani da manzon Allah mun san da akwai wata mafita ba ta hanyar Allah da manzonsa ba to da Allah ba zai aiko annabi ba matun tunda Allah ya aiko annabi ya san ba wata mafita sai an bi shi wa in ta tahtadu in kun bi manzon Allah kun tsira to da kam canza tunaninmu kullum muna cikin wahala muna ta neman mafita to mafita shine kitabullah wa sunnati rasulullah ni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada na ban muku sako biyu na ban muku nauyi biyu in kun rike su har abada ba za ku taɓe ba ko a duniya ko a lahira littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya kai mana arziki kai mana wadata ka gyara tarbiyyanmu, ka gyara halayenmu ka gyara malamanmu ka gyara talakawanmu ka gyara shugabanninmu ka gyara masu arzikinmu ka gyara matanmu ka gyara yaranmu ka kyautata mana Allah muna neman afuwarka da gafararka da rahamarka da jinƙanka da yafiyarka da kulawarka da tsaranka, da kyautatawarka Allah Allah muna roƙonka ka shiga lamarinmu Allah kai ne mai tsaro ka tsare mu kai ne mai kiyayewa ka kiyaye mu kai ne mai bayarwa ka bamu kai ne mai wadata arziki na hannunka wadata na hannunka tsaro na hannunka zaman lafiya na hannunka arziki na hannunka ci gaba na hannunka Allah muna roƙonka mun durƙusa a gabanka muna neman afuwarka da gafararka da yafiyarka da jin kanka da kulawarka Allah ka shiga lamarin mu. Allah kada ka ban mu da dabaranmu ko da wayanmu ko da kamar kiftawa ido ne kullum muna cewa ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastagisu aslih lana sha'anana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata aini ya rayayye ya wadatacce ka kyautata mana al'amarinmu baki daya kada ka ban mu da dabaran mu, ko wayan mu, ko iyawanmu ko da kiftawa ido ne domin Allah ya baka da wayanka ko da hikimarka ko da iyawa ka kiftawa ido to ba za ka kai labari ba shi sa muke cewa la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani wayo babu wani ƙarfi illa billah sai dai a koma ga Allah Allah ka karɓi rayuwar mu akan tafarkin manzonka akan tafarkin addininka Allah ka kyautata rayuwar mu ka kyautata ƙarshen mu ka ba mu rayuwa mai kyau ka ba mu ƙarshe mai kyau Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina